Tsohon sakatare janar na kungiyar Commonwealth Chief Anyaku ya yi kira ga majalisun tarayyar Najeriya da su bullo da wasu dokoki da za su haɗe jihohin Najeriya 36 zuwa shiyoyi guda shidda su bar jihohin a matsayin yankunan raya ƙasa. Chief Anyaku ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake gabatar da lacca a jami'ar Ibadan a jiya Litinin. Tsohon babban sakataren kungiyar ƙasashe masu tattalin arziki bai ɗaya renon ƙasar Ingila ya ci gaba da cewa. Today, the relatively non-viable 36 states have become so economically handicapped that most of them now find it difficult even to pay the salaries of their civil servants. And many of the states are hovering on the brink of bankruptcy. Chief Anyaku ya ce a yau jihohin Najeriya 36 ba su da wani sukuni har ya kai ba su iya biyan albashin ma'aikatansu kana da yawansu suna ta waɗari ne a cikin suka. Ya bayyana cewa a lokacin da ake amfani da larduna hudu a ƙasar nan, ƙasar nan ta ci gaba ta hanyar amfani da lardunan hudu da ake samun gyada daga arewacin Najeriya, koko daga yammacin Najeriya, roba daga tsakiyar Najeriya ta yamma, manja daga lardunan lardin gabas amma yanzu babu ci gaba da yake jawabi shugaban taron tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo cewa ya yi the national assembly must dismantle the culture of impunity opaqueness and corruption. Chief Olusegun Obasanjo ya ce dole ne majalisun tarayyar Najeriya su daina yin amfani da al'adar nan ta kariya su kasawa 'yan Najeriya komai a faifai sannan su guji cin hanci da rashawa. Obasanjo ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yaƙi zaman kashe wando da ya yi wa ƙasar nan katutu. Kana ta mai da hankali wajen samar da tsaro musamman a gabashin Najeriya inda ake yin tashin-tashina. Babban bako mai jawabi masani tarihin ƙasa da ƙasa da siyasa daga ƙasar Amurka Richard Yusuf ya ce akwai ababen tambaya game da Najeriya. The question is about how Nigerians are super performers in so many areas, and yet you can't establish and run a public transport system. You can't maintain your universities. You can't improve your medical systems. Absolutely ridiculous. Masani tarihi da siyasa Richard Yusuf ya ce abin tambaya a nan shine yadda 'yan Najeriya suka kasa a fannoni da yawa, amma suna nuna kwazo sosai a fannoni da yawa a duniya. Sun kasa a wajen sufuri, sun kasa a wajen kulawa da jami'o'insu, sun kasa a wajen inganta fannin kiwon lafiya masanin ya ce wannan wani koma baya ne hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya